وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد حلقتي انتهى بأمن شيء وسط ديرج وسط كل ما قارن صلاته فيسي نبتاكم التلخيص صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ليلة هي اللي صفة صلاة النبي kama daga kabbara zuwa assalamu alaikum kai ka ce kana gurin kana gani manzo yake na fitaccen malami muhammad nasiruddin al'albani wannan shine zama na biyu zama na farko mun gabatarwa da ta shafi kofin ɗalibin ilimi na gari don za mu shiga gabatarwa ta shi ainihin mai littafi yau kwana watan na boko yana sha hudu ko da watan sha biyu shekara ta dubu biyu da eh, watan goma ko eh, muna sha hudu da watan goma shekara ta dubu biyu da sha biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam wacce ce daidai da ranar ashirin da takwas a gurin wasu da bakwai ko safani da ake da juna ganin wata ko na kalandu Ba watan sha ɗaya shekara ta dubu da ɗari uku da talatin da uku da haihuwa hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina to za mu fara da abin da mala yake ta kadin gabatarwa بسم الله الرحمن الرحيم تكون ألا مما يلوش الرحمة تتشاب قوة لكم الرحيم من كما تيبان تتشنجن إلى بارنسا من شيء الرحمن وكتاة للسافة مرتبة ذات ثلاث راء بحاء دميم بألف دانون رحمة حرفنا آدم يعني. أما سأل كرحيم غدراء دحاء دياء دميم والناس يعني. في وقتها نرى أحمد في وقتها بشيل العربة في زيادة في المبنى زيادة في المعنى duk wanda aka samu ƙarin adadin harafai a ginin kalma to ta ɓangaren ma'anan ma za ka samu ƙari wakan ce ar-rahman mai mayalwaciyar rahama da ta haɗa kowa da komai ba ne ba mu ba dabba ba ƙwaro ba tsoro kowa ya shiga in an ce ar-rahim mai keɓantacciyar rahama ga bayan da suke muminai za a ne bai shigo ba sai zama manto wancan da harafin suka fi yawa ma'anar ta fi yawa da faɗi wannan da harafin suka zama takaitattu ma'anar ta fi zama kaitacce. to Allah ya ji kan inna alhamdulillah hakika yabo ga godiya da kirari da suke haɗe da girmamawa sun tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode maka wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakonsa wa nastaghfiru kuma muna neman gafararsa da yafe ka kan kurakuranmu wa na'udhu billahi min shururi anfusina kuma muna neman tsarin Allah daga sharrance-sharrancen kawunanmu wa min sayyi'ati a'malina da kuma munanan ayyukanmu ma'ana allah ya tsare mu daga sharrin da mu gane wa kanmu da kanmu ko kuma mummunan aikin da za mu aikata da ishafe mu manzo da mala ya cigaba da cewa kamar da yake hudu batun haja ce ta manzo ya ɗauko ƙirƙiro a kan man ya hadihin lahu duk wanda allah ya shirya da shi fala mutilla na babu mai iya fata shi wa man yudlil wanda kuma Allah ya batar da shi fala hadiya la ba shi da mai iya shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illa Allah kuma na shaida hakika babu wani abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah wahdahu shi shi kadai tak la sharika lahu ba shi da abokin tarayya cikin bauta wa ashhadu anna muhammadan abduhu kuma na ce dan hakika annabi muhammad bawansa ne wa rasuluhu kuma manzansa wannan su ne matsayi guda biyu da babu yasu da wato ainihin bawa ike kasawa cikin bayi a na kaga cewa bawan allah kuma bawan shi ma allah ya karɓe ka kai bawansa subhanallahi asra da abdihi laila ورسوله ورسوله كما أتد كيما زنسا أن ما إيتا كيما زنسا محمد رسول الله وقام أيضا ذات جاء وباوة يوش وانا مثلا باوة زي كي باي وانا وألا إيتا كي isa ka cikin nagartattun bayansa iya da kai isa ka cikin manzanni to a daraja ta ƙoliya zane ma shi sa manzo yake cewa kada ku kai ni inda Allah bai kai ni ba wajen yabo kamar yadda kiristoci suka kai annabi isa inda Allah bai kai shi ba dan yabawa ni in kun tashi yabo na ku ce bawan Allah manzon Allah ba ku da abin da za ku gaya min da wanda Allah yi mu ko ya gaya ku sai na da amma ba bayan haka faƙaɗi karaha alayya akhin fadu ɗan uwa ne martaba ya kawo min shawara tattara abinda ake nufi da shi wani tunani da za a kawo shawara ɗora al'umma a kan ko ittira shawara ta wani abu da in an shi zai amfani al'umma shine faqad sarha alayya akhil fadil dan uwa mai martaba ya kawo mai shawara mai amfani waye dan uwan da ya kawo shawara al ustaz malami shahid zuhair shawish wanda ake cewa da shi zuhair ash-shawish sahibul maktab al-islami wanda yake da gurin sai da littafi da ake ce masa al-maktab al-islami ma'ana bookshop na musulunci islamic bookshop wasu shawara ya kawo mai amfani za ta amfani al'umma ita ce an al'umma bi tarhisa kitabi in sayo wajen renaye littafi ma da ta kaito shi wani littafi ne sifar salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yadda sallar annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi take من التكبير تند تكبر حرم فركم فار سلم إلى التسليم زوا ين سلم حنزو برش سلم فأنك تراها حيث أتيتنا دن سلت من ذيك والأثل اللي تابه في نمبر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم فأنك تراها مو كما إذا مكشدا أنا ولا اللي تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم فأنك ترى حمدانكم نساء تنجيك أحمد تعالى لك شيخ فاتك وكتك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تلخيص النبي صلى الله عليه وسلم فراتك واختصاره بكم قام يشاور التوحيد حتى انتشي بكاكم wata ƙaribi ibaratihi da kusanto da ma'anonin littafin ila ammatin nasu zuwa ga magarin mutane don wancan babban ina buƙatar a kana da ilimi mai zurfi shi zai sa ka fahimci wasu abubuwan da ke cikin ka amma a rera yoshi, don ga magaru wanda ko karatunsa bai zurfi ba an ka bi za ka fahimci abin da ya faru shi ne hikima samar da wani sai muka fara sai muka fahimci shi sai yi wata ɗin a zo mana cikin sauki wannan mara aiki yayin da na ga cewar ittirahan mubarak wannan shawara shawara ce mai albarka wannan tunanin tunani ne mai albarka Wakana, kana muwafiqan lima kana yajulu fi kuma yayi daidai da ya dace da abinda yake yi min kai komo shine ya julu shi ta ake cewa da mobile irin wannan wayar ake ta da ita da kai kana tafa da kayan duk inda ka kai za ka je da ita duk inda ka dawo ta ita so sai zama to ciwo ke cewa wa kana muwafiqan lima kana yajulu fi nafsi wannan shawarar ta da tunanin nasa ya dace ya yi daidai da abin da yake min kai komo a rai shi ma ke yana da wannan tunanin rairaye littafin nan kuma aka samu shawara daga wani min zamanin ba'i sun tsawon wani lokaci ko tun wani lokaci mai tsawo abin yake kai mun kawo a rai wa qala ma sami'tu mithlahu haka ne na kuma haka ba wa qala ma sami'tu mithlahu min akhi aw sadiqin na ku ba kai na ka dace to an dace da kai dace da kan ke da irin mamalaka yace wa qala ma sami'tuhu wa sami'tu mithlahu yace da dadewa ko da na ma ji kwatan kwacin irin wannan shawarar da tunanin na wannan dan mai wannan kawo shawarar a ƙare da ya lissafi min asin daga wanda daga cikin yan uwa hausa dikin ko kuma aboki ma'ana ba shi kaɗai ba ne wanda ya bani irin wannan shawarar ko ya fa irin wannan tunanin na ƙare da ya lissafin da ta tsubatu fashe ja'a ne zalik sai hakan ya wato ainihin zaburar da ala an aktabi alahu qalilan min waqti akan in an yanka masa in an gutsuro masa wani ɗan lokaci kaɗan daga cikin lokacin da nake da shi in ji shi malam albani al-mustahil wanda yake cike ko wanda yake wato ake shi ne cinkoso wanda yake tumfushe shi lokacin na mana albani bi tasirin min al'amal ilmiya da ayyuka na ilimi masu tumbin yawa So da ka to in yana so i wani tarfesin sai dai kai gutsuro wani lokaci daga cikin lokutan da suke cike tumfushe da ayyuka na ilimi masu tumbin yawa to kuma ga shi wannan ba na ilimin ne don yanzu ba zai irin wannan aiki sai dai yana ɗaukar wannan ƙaramin aiki ne akan wancan na kama kan da yake kawo fabadar sai na gaskawa ila ta haƙiƙi zuwa ga tabbatar da maktarahu abin da ya kawo shawarar ko tunanin da ya bujiro da aiki a kan hasba bakar gwargwadon iko na wa juhudi da irin nawa ƙoƙari sa'ilan al-maula sa'ilan al-maula ina mai roƙon majibinciya Allah ce subhanahu wanda tsarki ya tabbata gare shi wa ta'ala kuma ya ɗaukaka me yake roƙa daga wajen Allah an ya ja lahu khalisan li waje ki sanya wannan aikin rairayar littafin da zan yi ki zama tatacce ina mai fuskanta Allah da shi wa yanfa bihi ikhwani almuslimin kuma ina mai roƙon wannan littafin da zan tace illa tace ya amfani ƴan uwana musulmi سيدي وقد أوردت فيه بعض الفوائد لا زولا وصل تكن فائدوش أمفاني ما زيو الزائدة والتي تكارين على الصفة حكاً قتل السادة إلى صفة صلاة النبي هنا وان دي يسرن تولى التي أفن زي إيا زما إنا دي هو وان دي يسرن صلاة النبي دي سابيش أشياء هو دي يكي قالوا وان تنتو إنا دي أقول دي tanabbahtu laha ita na faɗa ku ba su waɗannan fa'idoji ne wasta hasantu wasta hasantu na naga kuma yana da kyau ku ambato su في أثناء التنفيذ الوقت اللي لك يتأكد علينا يوا ولا فأكد تظن شيء تؤيك كما تنصار وأن فائدوجن ذا أقعد sai ma da ya faru a su'anin rerewa sai ga akwai wasu fa'idoji da ya kamata i goya da su babu su a asalin littafin su kuma tilafin na biyu to amma bare sa su a wannan karar kama inayatan khafa kamar yadda na wato ainihin ba da kulawa inaya da abu shine wato ba wa abu kulawa kama uyetu kamar yadda na kula inayatin khasa kulawa ta musamman bi sharhi qadil alfaz da sharhin wasu da cikin lafza alwari da tafi fa'adil jumali waɗanda suka zo a cikin wani sashi na jumloli alhadithiyya na hadisi don dubota wani lafazi da ya zo a cikin hadisi ya yi bayanin abin da ya ƙunsa awil azkar ko kuma wanda ya zo a cikin zikiran manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa ja'altu lahu ala ulwa eh, anawin wa ja'altu lahu na ra'isiya kuma na san yawo shi wannan littafi wasu matashiya shi ake cewa 'unwa. ko anawin na sa masa wasu kanu kanu tsakanin labarai da ake ce ra'isiya waɗanda suke manya-manya zai zo da babbar matashiya to akwai waɗannan da inda na zo zan bayani sai kawo babbar matashiya wanda bayani zai biya a ƙarƙashin ka yace wa ukura akwai kuma wasu wato ainihin matashiyar kasira masu yawa janibiya wasu su kuma su ne na gefe ne a gefen babbar matashiya nake fasu kuma a talata na zai tafi da shi akan kalan matashiya ce daya babba da kuma wasu mai eh, ƙanana ƙanana a ƙarƙashin babba tausayiya wadda suke tsara bayani akan ita babbar matashiyar da nasa wa auratu tahta a karkashin su na sanya masailar kitab matsalolin shi wannan littafi na karshen su da salatin nabi da arqamin da ya musu lambobi mutasalsila wanda suke a jere da na ɗaya na biyu zai biyu na uku zai biyu na hudu zai biyu shi ne mutasalsila zubin yanayin harka wanda tana tabbar da wannan wanda tana tabbar da wannan shi sa ake cewa da salka silsila ثم في سلسلة زرعها سبعون shi wa farrahatu bi janibi kulli mas'alatin yake kuma na fayyace a gefen kowace matsala me ya fayyace bi hukumiha hukuncin hukuncinta in ya faɗi matsala sai ce to wannan matsala ta faɗa hukuncin ta a musulunci min rukunin na ambata cewa wannan matsalar rukuni ce shi ce a cikin abin da ake bayani a kan kawwa ko dole ce wa ma kasabtu an bayani hukumi duk kuma matsalar da ta layi shiru game da hukuncin ban bayyana hukuncin wannan matsalar ba ba huwa min sunan wala tana cikin sunan to da sunnoni su ba zan tsala ce da wannan suna ba wannan suna wannan suna amma duk wanda yake shi ko ke wajibi zan ga ma shi ne zan ga ma wajibi ne sauran da ce kuma za to ko suna cikin layin sunani saboda suna da yawa su suka fi yawa aka ce sai an taɓa ɗansu to abin zai tsaka yake wa ba'dha amma wasu daga cikin abubuwan da nake da kai ban bayanin su ba sunnoni ne qad yahtamilu al-qawlu bil qad yahtamilu al-qawla bil wujub an gane wa ba'dha qad yahtamilu yahtamilu al-qawla bil wujub wasu daga cikin kuma za su iya ɗauka a cewa wajibai ne su wasu daga ciki waljazmu jazmu bi hada amma yanke hukunci da cewa su sunna ne aw bi hada su wajibi ne aw ba ko kuma su sunna ne tunda sunna ya fara faɗa cikin take da tsalle ta akan fadar wajibin da ya faɗo yanzu ita to amma yanke hukunci da cewa wannan abubuwan wajibai ne ko sunnoni ne yulafi tahqiqan ilmi yana cin karo da tantanciya ta ilimi saboda haka su bangaren abin da suke sunnoni wanda bai ce rukuni bane bai ce kuma wajibai bane ce to ya basu a haka amma wasu daga ciki za su iya ɗaukar ka ce musu wani za kuma su iya ɗaukar ka basu a sunan to amma yanke hukunci ice sunnoni ne ko yanke hukunci ice wajibai ne ce a tantanciya ta ilimi bai taso ba ke hukunci ɗaya sai ya basu idan kai karatu ya faɗi ka ta fi zuwa a san shiro wannan abin wajibi ne ka ka ɗauke shi a wajibi to ba za ka zo kana cewa albani ya sa cikin sunnoni ba saboda zakacinsa ko kazaɗinsa to shi ma bai ce maka lallai idan kuma wato ya sa maka su a cikin sunnoni ka kuma kana cikin wajibai kana ganin su cikin wajibai an gane in ya sa su a sunna sai ka ce ya sako sako in ya kai su wajibi ka kuma kana ganin sunna sai ka ce ya mata an gane sai ce sai na basu suna iya ɗaukan wajibi suna iya ɗaukan sunna amma ka yanke hukunci ɗaya a kan su to zai zama akwai wato ainihin rashin tantanciya ta ilimi haƙurin ka su aka shi ya fi shi ka ne na bar su a haka inji ma to idan malamai suna samun kansu a haka ko ka ba da aka iya wani abin so da za ka ji wani ya ce wajibi ne wani ya ce sunna ne to amma daga bayanan da ake a sai samun abin da za a ma kunta maka a rai sai ka ɗauki abin da ke wa rukunu hmm. abin da ji an ce da shi rukun abin da ake nufi da shi huwa ma ya cimmu bihi shi ladhi huwa fi ne duk abin da idan akwai rukunin a ciki zai cika to shi wannan abin da suke zama da da cikar abin da yake cikin shi ake cewa rukun ba masallaci muke ciki ba to wannan rufin da ke kan masallacin nan bai isa ya zauna ba wannan katanga ba wannan ba wannan ba wannan ashe waɗannan katangogin guda hudu suke ɗauke da rufin nan burkunai ne domin kuwa zaman rufin nan ba zai cika ba sai da su ana nufin wannan abin sai da shi zai da an raka shi wani abin ya raka shi ne fassara da kure ke wa rukuni abin da ake cewa rukuni yawa ma ya girma da bishai shi ne abin da da shi abu yake allazi huwa kuma wanda shi ne wannan rukuni ita in muka ɗauki sallah ba yadda za a yi sallah a ɗauki sunan sallah sai an samu rukuni ba za ta an sunan sallah ba sai an samu sujjada ashe ruku'u rukuni ne a kan kana zare shi za ce mun zawa ne ina sujjada ba ku sau da sallah da rukun ko wanda ya babu an gane ko to duk abin da aka fara shi da abin da abin da zai ba zai kammalu ba zai ba shi ne wa yanzu min adam lallai idan aka rasa samuwar wannan rukunin ya zama lalle a samu butlani ma huwa rukunin fihi lalacewar abin da shi wannan abin yake rukuni a cikin shi sa muka san sai ma su kawo da kansu su sarruku masana bisa da misali kamar ruku fi salati a cikin sallah ba huwa rukunin fihi rukunin fihi ne da ke shi a cikin sallah yanzu mu min adadin bin islam ya zama lallai aka rasa su ta lana in kuma aka same shi ta an gane shi yasa saboda kasancewar ta a alqur'ani ne ba su Allah ta fadar magana sana sai ce warfa'u ma arraki ne ruku'u tare da masu ruku'u su waye masu ruku'u masu yin sallah su ma'ana kai sallah tare da masu sallah saboda kasancewar sa ginshiki sai ma su kira sallar da shi an gane ko sai ce wa sharɗu shi ko sharaɗi kan rukuni shi ma tamkar rukuni yake yadda shi a abu a biya shi ko aka rasa shi a abu a biya lalace sai haka ya ja mana rukuni a ko to yake to shi ma sharaɗin haka yake me bambancin su da sharaɗi sai ce illa annahu sai dai shi sharaɗi ya kunu kharijan yakan zama a waje kuma kamar da abin da aka ce abu kaza sharaɗi ne a kan kaza ko a cikin kaza sharaɗin za ka tara a ware da shi abin a ware amma shi rukuni ba za ka iya waro shi daga cikin abin ba a falla ba yiwuwa ka ita kuka ce ka waro rukuni ɗan falla daban sallar kuma daban ba za ka waro ba ba ka da kuwa shi rukuni haɗe yake da abin da yake rukuni a cikin amma shi sharaɗi in aka rasa shi a rasa amma kuma shi a zaman gefe yake abin kuma da aka ce sharaɗi ne shi wannan sharaɗin a cikinsa shi ma gefe zai ba mu misali ya ce kan wudu'i kamar alwala masala bisa da misali fi salati in ka kwatanta ta da sallah alwala zaman kanta take sallah ma zaman kanta take to amma alwala sharaɗi ce game da sallah duk wanda ya sallah ba alwala ke sallah ba to yanzu ka gane bambancin sharaɗi da rukuni rukuni in aka same shi abin ya tabbata in aka rasa shi an rasa abu sharadin aka same shi abu ya tabbata in aka rasa shi an rasa abu amma shi rukuni dunkulai cakudai ne abu amma sharadi a gefe guda ishi abin ma a gefe guda ishe kama dai ana fara fushi sai ke cewa fala da sifu bidoni sallah ba za ta inganta ba ba alwala shi sa wani da ya ga mana wanda ya kuskure ki sallah ba da alwala ba da zangar ita ne ya kafurta an gane ko yawa sai ma na ce kuma wal wajibi shi kuma abin da ake cewa wajibi dole huwa ma tabbata al'amru bihi shine abin da umarni na yin sa ita tabbata fil kitabi a cikin alqur'ani abu sunnati ko a sunna hadisan manzo wala dalila ala rukuniyati amma ba wani dalili da yake nuna wannan abin ginshiki ne abin da yake cikin ko shar'iyyati ko ba wani dalili da yake nuna shi ma shar'i ne to abin da ya zama ba rukuni ba ba sharafi ba kuma umarni na a shi ya zo da alƙur'ani ko daga hadisi to shi ake cewa wajibi wa yusabu fa'iluhu ana bawa mai aikata shi lada wa yu'aqabu tarikuhu ana kuma horar da ana hora ana hukunci na mai zafi ga wanda ya bar wannan wajibin da ya ba illa da uzurin sai dai inda ya bashi ina da uzuri karɓar a shari'a to sai za ba a hukunta shi ba to wannan shine fassarar wajibi abinda umarni na a yi shi izo daga alkur'ani ko umarni na a yi shi izo daga hadisi sannan kuma ba wani dalili da yake na shi rukuni ne ko sharaɗi ne sai ka ce to wajibi ne an gani? gane yake wa mithluhu kwatankwacin abin da ake cewa wajib alfarku haka kwatankwacin abin da ake cewa da shi farilla in ka ji an ce farillan alwala to ana nufin wajiban alwala in an ce wajiban alwala ana nufin farillan alwala an fahimta ya daya zai ya kawo an sauka maka da wannan matsala da wajibi da farin a sai ce wa tafriqu bainakum wa bainal wajib bambanci tsakanin farilla da wajibi a zuwa ta farin farilla inda ya bambanta da wajibi wajibi inda ya bambanta da farin ba kaza yake ikhtilafu wani kirkirarren falo ne hadisi wanda yake ƙararre Na dalila alaihi ba wata hujja a kan akwai masu rarraba ce wajibi bai kai wato girman farilla farilla ba fi wajibi wajibi da tsara ta farilla mana da wani ce ba su da wata hujja in ka ce su zama daga alkur'ani ko da hadisi kuma gabata da suka ci bambanta farilla da wajibi to ba su Guda da ko kai ka huta ya fitar da kai kai ba wannan bincike sai ce wasu ko kuma kaji an ce abu kunna ne abin da ya safa ta fara wannan sharhi a saboda ya ce a wannan sifat salatin nabi zai faɗo wani abin ita sharadi ne zai faɗo wani abin yace eh, rukuni ne zai faɗo wani abin ita wajibi ne ko sunna ce ya ce sunnonin ma bai faɗa ba ko ya ba sunna sun yawa ko su fanci sunna ne to inda maka bayanin sun za ka tantance shi ne tun a muqaddima tun a gabatarwa yake ba sai ce wa sunnatu in ka dace abu sunna ne ma wa zaba annabi sallallahu alaihi wa sallama alaihi shine abin da annabi sallallahu da aminci Allah tabbata a gare shi ya dimance sa abin da ka dimance ma wazaba annabi sallallahu alaihi wa sallama alaihi ne abin da annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya dimance sa ibadat la ibadu da'iman dindindin haka aka ga rayuwa annabi duk wanda zai ibada da yake yi ina yin wannan abu sai ce wannan sunna ce ma'ana hanyar manzo ce a wajen aiwatar da wannan abu tsarin manzo ne gurin aiwatar da wannan abu au galiba ko kasar mafi yawanci karanci ne kaga bai yi abin ba to sai ce maka sunna walam ya amur bihi amra ijab kuma a abin bai yi umarni da yin sa ba umarnin dole sai ce to sunna sun umarnin da yi a kansa ba umarnin dole ba wani babu fa'iluwa wanda duk ya aikata abin da yake sunna ana ba shi lada ana baiwa wanda ya aikata sunna lada wala yu aqabu tarikuha amma wanda ya batta bai ba ba a hora shi ba a daukan mataki mai zafi a kansa wala yu atab kuma ba a aibata shi ga dai tsarin ladan da kamata ya samu da yayi saboda haka manzo ya dimanci ɗaura hannunsa na dama a kan na hagu a kan ƙirjinsa, a cikin sallarsa sai ka zo ne sallah hannunsa take ba magana ta da zaune tsaye da kai da shi ya dai a tsarin ladan wannan amma ba magana a samo shi a ce ai baya dora hannu a kan na dama a kan na hagu a kan kirji a ce sai ka ji a cikin ba wannan ba za a masa hukuma sannan kuma ba magana a zo a tashi hankali a kansa a wane kana wa kanka a asarar ladan wannan ibada shi a kanta ke amma kuma ka ɗauki wani sa'a kai a ɗan sallah hannu ka ce ai kaza kaza ka ake ɗan halatta ɗan sallah hannu ka shi in ya fi ka ikhlasi da lafa Allah da ita sai sallar ta fita salat a to ai manzo ya faɗa cewa wasu kan shiga sallah su fita da ɗaya bisa biyanta rabi wasu su shiga su fita da ɗaya bisa goma ma'ana gwargwadon yadda zuciyarka ta nufi ubangiji gwargwadon yadda ikhlasin ka yake a ibada gwargwadon yadda za ka samu sakamako to shi ya ta hannu in ya fi ka ikhlasi wurin nufar ibada wannan abin da ya rasa na cikin hannu a wajen ƙarfin ikhlasin sai kuma ya zo ya wuce to ka za shi abin ba abin ka tsaya kalamar ba wani abin da kai fatan ka yadda ka kere shi a yin wannan sunan to ka kere shi kuma kan niyyar to sai ka sai ka maka tuntuɓe ما لا يجب ولا سوى وأما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين أما kwaikwayo suke wato ainihin ambata وأما الحديث الذي يذكره بعض المخلفين أما حديث الوصف لتكين كان كوي كوي سكي واتو أمبت أنت جعلت مقلد wanda duk abin da wani ina nan a kai ko a mutu ko a yau ko ya daidai ko bai daidai ba shi ne amma in mukallidi ya zama cewa abin da kai daidai yake tare da kai yadda ka ba ce ma'azuwan ilan nabi suna masu danganta shi wannan hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kira da wani Allah tabbata a gare shi ya hadisin yake Ita shi ne wanda yake cewa man taraka sunna wanda ya bar wata sunna ta lam tanalhu shafa'a to ce ko na ba zai samu shi ba ce wannan hadisin fala asla ba tushe ma ba shi da shi bare a ce sami inganci ba shi tushe manzo bai faɗi haka ba fala asla da ba shi da tushe an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga wajen manzan Allah tsira da shi Allah tabbata a gare shi sunna nawa ka bari manzo baya cikin wando har ƙasa kai ka taka ka taka ya fara kirga sai ce ba za ka samu cikin manzo ba mazo tsira da mace Allah su tabbata gare shi duk sir da zai fa mai cikakkiyar faɗa shi ba za ta matse shi ba bare ta bayyana wani tudo da kwari na jikinsa kuma ba za su yi shara-shara bare ta ga wani sashi na cikin jikinsa guda nawa ka sa shara-shara sai ce ba za ka samu cikin manzo ba ko da ka rasa wannan sunan a ce wanda za ka samu cikin manzon ba su ba su yawa al'umma ta ce eh, ne za su samu ko to shi ne ke cewa wannan hadisin dama bai da asali daga wajen mai wannan ta duk a kore masa al'umma ce duk ba za su samu cikin su ba wa ma kana kadhalika to hadisin ku da ya zama irin wannan mara asali fala zuzu nisbatuhu ilai fala zuzu bai halatta ba nisbatuhu ilayhi danganta shi zuwa ga shi manzo sallallahu alaihi wa sallam me yasa bai halatta a danganta shi ba shi ke khashiyatu taqawwuli alai don gudun ƙaga wa manzo ƙarya faɗar abin da mutum da faɗa baka ce ya faɗa kaga ƙarya ke faqad qala sallallahu alaihi wa sallam hakika manzo tsira da aminta Allah tabbata a gare shi ya ce wa man qala alayya ma lam aqul wanda duk ya faɗa min abin da ban faɗa ba kan ya tabawwa maqadahu minan nan to ya tanadi gurin zaman sa a wuta wannan kuma tabbataccen hadisi Allah za ce wanda ya haka kuka ga mutum ka ce ya ce duk wanda ya rasa sallarsa ba zai samu tanka ba to ba kai a ciki duk hadisin bai da tushe daga manzo da sama ba za ka ce manzo ya ce ba kan ma ku shiga cikin wannan kuka ga manzo abin da bai faɗa ba wa inna min nafilatil qawm ma da yake yana daga cikin ƙarin bayani da kuma faɗe ke ba matsala ba in an ce lafila ai ko a sallah aka ce wannan ballar sunan lafila lafila ai ko kai ko ka ki ba za a kama ka da amma da za ka yi za ka samu ladan ku sai ce wa min nafilatil qawl ina daga cikin ina daga cikin cikon zance wanda bai zama dole ba amma dai zai cika ka zancen in yi shi an azkura ko an bato cewa annani haƙiƙa ne lam altazim fihi taba'an li aqlihi madhhaban mu'ayyana lam altazim fi ban kaka ba wa kaina ba a wannan littafin da na rerayo me taba'an li asli biyayya ga asalin shi littafin shi ba wanda na rerayo din ne bai kaka ba kansa ba mazhabin mu'ayyan bin wata mazhaba kwaya daya tantantacciya yace akan mazhabin maliki ya littafin ko ce akan shafi ya littafin ko hanafiya ko hambaliya yake ban sa kaina a wannan dama shi ma wancan asalin da na rerayo ban ɗaukar wa kaina zan haka ba shi ma wannan da na rerayo ban ɗaukar wa kaina zan haka shi ban ware ba za ba ɗaya nake ita kawai nake da ita ba duk abin da zan kawo abin da take shi zan kawo من المذاهب الأربعة daga mazhabobin nan guda hudu al-muttaba'a ababan bi wa inna ma talaffu fihi abin da dai shine na sanya na shiga kace su shi da ka kama wata hanya dokar man salaka tariqa ne ta tafi ilman wanda ya bi wata hanya ina da neman wato ilmi a cikin ka to sai ce wa illa ma kalaktu fi kawai na kama hanya a cikin shi wannan littafi maslaka ahlul hadisi irin hanyar malaman hadisi alladina waɗanda yaltazimuna al-aqd bi kulli ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam su ko suna kakaba wa kansu riko da duk da manzo ya faɗa ko nema duk abin da manzo ya faɗa a game da sallarsa shi zan gaya maka wata maza ba ta faɗa ba faɗa ba ruwa ba ta yin sa ruwa ya yi an suke min alhadis na abin da ya shafi hadisai duk in dai hadisi ya zo to ko zai fara ba abin da manzo ya ba kuma abin da ke wani zalika wannan nema ya sa kana mazhabu mazhabar su malaman hadisi ta zama akwa mafi karfi min mazahibi da rihin daga dukkan mazhabobin da ba na su ko da su kana cewa da su za su da kai manzon Allah kaza kaza da ka ce wata maza ba su zuci ta mazan Allah an gane ko to za a kawo maza ba manzan Allah hai ba magan ka kaja shi aka aiko da addinin gaba daya to shi su ne kan da suke malaman hadisi ko su san malaman da suka zo suka yi wannan kokarin da suka yi kuma ba ce idan an samu hadisi na manzo ya tabbata kai watsi da shi ka kawo magana ijtihadi su ne kuma Allah bai karkata musu ilimin duk abin da manzo zo da shi su kadai ba wani abin sun iya wani kuma ya kuce musu shi yasa sai ka tara a wani gurin wani yana da gidi a wani gurin wani yana da gidi a wani gurin wani yana da gidi to in ka ɗauko ta ka ta maganganun su inda wani ya samu ɗan tasgaro sai ka bari sai ka kama wanda yake ya fi shi inda wani ɗan samu tasgaro sai ka bari sai ka kama sai ka tashi da ƙwaƙwara gaba ɗaya na su saɓanin ko kuskuren sai maka kai alkhairi ya haska maka kai ka bi kuskuren da suka yi ka bi daidan da suka to amma wasu sai aka haka zai ce an raina malamai ya ma za a zo a ce malam imam mali ya tafi akan kaza wani kuma ya zo ce ba haka ba an magana ya ce manzon Allah to ya fi manzon ya maliku sanin manzan Allah sai ta faɗa a'a ba an yi bane a cikin maliku a'a a matsayinsa na wanda bai kai manzo ba dole sai an samu wannan gazawa a gurin musallama da ya ci gaba da cewa wannan ya sa mazhabar malaman hadisi ta fi sauran mazhabobi ƙarfi kama shahida da zalikal musifuna kamar yadda masu adalci suka shaida da haka min kulli mazhabin daga kowace mazhabar da ka sani za samu adalai ɗan mazhabar za ka suna cewa mazhabar malaman hadisi ta fi mazhabar su ƙarfi sai ka tabbata ba malikin ya ce mazhabar malaman hadisi da suke bin hadisin kawai dai in ta fi mazhabar malikiya sai ka zama wani hanafiya ya ce ta fi mazhabar hanafiya sai ka zama wani shafi ya ce ta fi mazhabar shafi'iya sai ka zama wani hanbali ya ce ta fi mazhabar wato daga cikin irin wannan malaman masu adalci akwai mai yawan sani abul hasanat wanda ake masa alkunya da abul hasanat baban kyawawa al-hanafi shi ba hanafi ne mazhabar hanafiya yake kai alƙa'ir wanda yake cewa wa kaifa na ku ko za a ce a samu mazhabar malaman hadisi ta fi ƙarfi ba wahum warasatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam alhali sune magadan annabi muhammad kira da hannun ci allah tabbata gare shi haƙƙan na gaskiya tunda duk maganar da ya faɗa da ta tabbata ita wannan magana ta farko kuma to ko ta yaya magana su ba ta fita kuwa ƙarfi ba ta yaya kuma za mu ba ta fita kuwa ƙarfi ba tunda sun kama wanda baya ba daidai ba a bar shi a kan rashin daidai da ya yi wani abu na titi da shi Allah ya masa birki ya ce kama ne ko kai kuma da baka samu nan baya za ka magana ka ce ƙarfin taku ce wani wabu shar'i kuma wakilan shari'ar manzo su malaman hadisi sidikan ta gaskiya kike hasharan Allah ke zumrati Allah ya tashe mu cikin kayarin wa amatana ala hubbihim kuma Allah ya kashe mu akan kaunar wasiratihim ya kashe mu akan wato bin tsarin da suke tsira shine hanyar da muke tafa kai kama ka duka tafa sai ma من yake ورحم الله الإمام أحمد سيدنا حمد ahmad يجد hanbal أحمد ya ji dan إذ قال إن ديك سوى دين النبي محمد الأخبار نئم المطية للفتى آثار لا ترغبن أهل الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس فازدة لها أنوار والشمس فازدة لها أنوار شيء ما أنا إلى شوى إلى النبي محمد أتينا النبي محمد إلى ذلك ألا صدق أبريشي أخبار الحديثين حديثا لا يقول سوي لا برتا وتحبيتك لا برتا وتعليتك وتك لا برتا ما بيمسك أتينا النبي محمد كينا شيني أظن لا يقول شيني بياني لشريه القرآن إلى بيانه نعم النصية ما دلّاد أبن باير وعا للفتاة فورا يحافار أشياسا مكار الحديث ما دلّاد أبن الله سبابة فورا فالسجل فورا تسل الحديث إن غن ترتو بيانا منذ وما دلّاد أبن دواسو إكي خي شريك إرقونكم إحفام لا ترغبن عن الحديث فلا تقصر فكامة حديث وآله da ma'abotansa malaman hadisin ke far ra'ayu lailu duk inda ka ga ra'ayi kamar dare ne ka san ko dare duhu ne da shi idan ko ra'ayi ma in kana so ka san fassara ra'ayi to duhu shine fassara wal hadithu naharu shi ko hadisi haske ne na in gari ya waye a ba ka tsoron ka je da amma da daddare inda ka saba bi ma da ka zo wato dan shirin tayar da aka sa a dan gefen nan aka ce ka shiga nan kai da ka ga ta ce da tunanin ko wanne ya kake maka ina ina da ka zo ko ya ke fa ka ka saba ganin da rada amma ko da ka san ka da zo na ɗin da ka san ka sake layi ko da ka naka a san ka kwambace ka mutum ka san ka naka ne an gane da shi duhun da ya wa yake raza ne yake baro ba wani wasu take ba, da sai ce to ra'ayi haka yi in dai ra'ayi ne dan tsagwaro mara hujja to kamar dare shi ku hadisi bayanin manzo ingantacce na haru haske ne na yi ba magana duhu a ciki sannan ci gaba ce wala rubba ba jahil alfata asaran huda da dama za ka sanar da saurayi ya jahilci wato asaran huda kamar ta ce wani alama wani wato eh, haske na wato abin da ya shafi shari'a da dama sai ka da saurayi ya rasa hasken shari'a ko ya rasa zan turba shari'a al'asa ina zuwa da ma'anar alamar da ko wani gurbi ko wani ne na abu shi ne kamar da Allah yake cewa eh, inna nahnu nuhyi al-mauta ونفسه ما قدموا وآثاره Allah ce mu ne wa muke raya tattun da muka kashe wa naktubu ma qaddamu kuma mu rubuta duk abin da suka gabatar na aiki wa asarahum da abin da suka tafi suka bari ma na alkhairi to asar kaga alawar abin da ka tafi ka bari an gane ko asaratin min ilm alamatan min ilm wal abu alama na abin da iya kalla ce eh, wannan kawo wani ne wannan alamar abu kaza na wani to kike cewa wani rubda ma jahil alfata akara huda aka samu to ko kuma lokaci ilmi katar da saurayi ya rasa bin jirgar shari'a wasan su ba duka su da rana ta fito a haske laha alwaru tana da haske ko'ina. amma kuma ya rasa shari'a kuma da mai bai kama ta ba abin da yake cewa ga wasu sai a fili bayanai na malamai na hadisan ingantattu da kuma abin da suka kunsa a fili amma wani ya tafi ya fara ra'ayi ya bar hadisan ga shi saurayi mafi karfi wanda za a mora amma kuma ya rasa shirya an fahimta wannan ita ce mukaddimin malam albani ta wannan littafi kafin a shiga cikin littafi to muka kalli wannan mukaddima a rairayenta abinda malam albani ke so ibamu ko wanda yake da muhimmancin gaske mu kula da shi mu riƙe ya mana bayanin me rukuni ya mana bayanin me sharadi ya gaya mana bambancin da ke tsakanin rukuni da sharadi da duk in kana da ana faɗar rukuni rukuni rukuni baka san fasarar zaiwa ya mana bayani in kana da ana ta sharaɗi sharadi sharadi baka san me yake ne ba ka yi ka ji bayanin me bambanci tsakanin rukuni da sharadi ya kai ya mana bayani. a mukaddima kawai tun ba shi da littafin sannan ya mana bayanin me ake cewa wajibi kuma me ya farilla suna da bambanci ko ba su da bambanci ko aka tambaye su kama ta zama malam da bambanci tsakanin farilla da wajibi ko ba ya kamata kai ka fita daga wannan ba sannan ya ba mu bayani akan me ake cewa sunna in ake wannan sun mafi yawanci ike yi amma bai yi umarni na a yi shi dole ba ya ga mana wannan shi ne sunna aka za su ce da kai kai ahlus sunna mai sunna sai kai bayani an gane ko shi ne bin abin da manzo duwa ce duwa ya idan goma yana yi ko mafi yawanci ike yi ko bai ce tilas ba to wani a cikin ibadun ce amma an ce suna a dunkule shi ma tsarin da zo rayu a ko da tilas ko ba da tilas an gane ko sannan kuma ya kare mu da bayani akan cewa mazhabar da malaman hadisi suke kai ta fi dukkan sauran mazhabobi kan me dalilin sa saboda su hadisan manzo suke rikun kullewa sun gaji hadisan manzo sun kafu a kai shi yasa sun kuɗe su ba zai yi ba in ka maza mazhabin kuma an tafi za ka dawo an gane ko to sauran mazhabobin kuma za ka iya samu a wani gurin a wani gurin ijtihadin su da kokari su yi sun yi ijtihadin za a ce suna da ladan kokarin su na su gano daidai amma kuma sun kuskure wa daidan Allah ya kai su a kuskura kai kuma sai ka karu da cewa wannan kuskuren da Allah ya sa ne na zaba shi ne daidai sai ka samu daidai sai ka musu a Allah ya kai su kuskure ba su ladan kokarin gano gaskiyar wannan shine a dunkule abin da mukaddimar suka kuma ita za mu tsaya a kan dama mun yi karatun sufofin dalibin ilimi za a rika yi kaɗan ba magana a cikin abin a su kuma tambaye ka duk babu kuma a shirya wannan kama ga wani tafin nan Allah don san zan tambaye ka mai sunna me sharadi me rukuni me bambancin rukuni da sharadi me bambancin wajibi da farilla wanda ya ci amsa ina da kaso mai tsoka na kyauta da kuma ƙarfafa gwiwa eh. to ƙara za mu tafi a kai shi ne kusan da muka karatu muka zo ƙarshe to za mu buɗe filin tambaya ɗaya zuwa biyu zuwa uku in yana ya ba da addu'a akan uku addu'a in bai bayar ba a tsaya iya uku kuma ka iya tambaya ta ce an zaka sai sati mai zuwa in tana buƙatar ƙara masa da shi ko kuma ka tambaye ni ce ba amsa amma ko ina ganin maslahar amsar ba ta taso ban faɗe ta kowa ya ce ta ce an tafiyar kai da ni ne ka fito ita a fili sun ce maka ba amsa saboda maslaha ko kuma in na bada da amsar yau ko a fahimce da a fahimce ka za a mana gurguwa fahimta sai ce ba amsa ban samu matsala da ni da kai gwamnati a kan an gane ko sai a yi haƙuri da mu eh. wanda kuma ya rubuto in ka ta amsu nan an amsa maka in kuma ta matsala ta zuwa lokacin jin da Allah ya sa wanda yake ce ba to a kira sallah na jin da tambaya Thank you. وأكلها وأنتم وأنا درستم الضليل وما أخطاكم الحكيم وتسوى الأدلة بتاعتكم في المقال البيان الشديد وأنه كتير ممكن أن يرفع domin rashin kawo rasa a ɗaya da ya rasa idan da gaban ya yi nisa fata da suna kuma su yi ta fata haka. Ike tambayar da Allah yana sa ya tsarin bayanin kan hadisin da ke cewa ku zo wa ku zo wa sallah cikin gaggawa ku zo mata kuna masu nutsuwa a sannu a hankali abinda kuka suka ku kalla abin da ya tsere muku ko kuka rasa ku ciko su da Allah ya tsarin bayani wajen maganar a ciko din nan ya ga wasu idan suka bi sallah tare da limami sun rasa rasa a ɗaya mu ɗauka sallar magariba aka yi ka ɗaya ba ka samu guda ko sai ta kusce ma shi to wajen a ciko inda ya ga in suka tashi sai ka ga misali mutum wani sai iya fatiha kawai karatu a ɓoye da zauna da tahiya sai ya sallama shi kuma nan ya tashi da suka raka raka ɗaiɗai shi kuma ta kaji fatiha da sura karatu a fili sai zana ya tahiya sai ya kalla ya abin yake an raba man hankali an gane ko to abin da yake akwai shi ne wajen fahimtar ma'anar fa'atin mu da kuma lafazin da ya zo da sababu wajen fahimtarsa aka samu bambancin bayanin malamai akwai malaman da suke cewa kalmar fa'atin mu abinda manzo yake nufi ku ciko al-itmam shine cika abu wa atmamna da Allah yake maganar ne kaci haduwarsa da wasu alƙawarin haduwarsa da annabi Musa wa atmamna ha da ashirin ko musamman ne kaci rabbi da arba'ina laila ko saboda haka to hamma abin da ya cika ita ma cika atin mu ku cika sai malamai suka ce wani kaji cikawa wani abu ya gaba ƙarar shi za a kawo cika ka wancan abin da ya gaba ko suka ce tun da ka cikawa ne ya ake cika ka sallar magariba ai koyon da ka fara yi su ake ɗauka na farko wanda zai zo a ƙarshe ita ce cika shewa ku kudu da ka samu raka a biyu da liman aka cika shewa sai za ka yi kuma ya ake cika sai ɗaya ake a ƙarshe fatiha kawai karatu a koyi shi da ka ciki an ta ku me yasa to raka aka ta farko ita ba ta zama fatiha kuma karatu a koyi manzo ne yake ka zo ka tafi ne maka biyayya ba ruwanka kace ya ce ko rukun ka rukutar da shi ne da karatun fatiha da da karatun surar da yi kai ka sha amma kuma da kai kaɗai na ake ce baka sha ba in kai ba fatiha ba ta yi ba ko suka ce to in kana bin jama'a akwai abubuwa dama da suke faruwa daban-daban wanda ya tarin da kana kai kai kaɗai ko kuma ce kai ne ma saboda haka ko an ka tashi cikawa sai kai fatiha ko sai kai sallama karatun ka a goye ta farkon ka da ka zo ka tarar eh, ka bi kai da ka bi ba dan ka zo ka bi shi ta farko ta farko a gurin ka amma shi ta bi a gurin ka ya yi fata da sura karatu a fili kai ta ce ta farko da ka fara samu ta biyun da ka samu da ka tarar shi kuma ya yi karatu a boye shi ko da ma ta karshen ka to yanzu da za ka ta uku shi kwan ka ta garba ya ake raka a ta uku ta garba ka ce ya ake karatu a boye haka za ka ya aka yi fata ta biyu ta zama da fatiha ba fatiha da sura ba biyayya ga liman ka dan kabil ba dan ka ka damu to wannan shi ne abin da da dama daga cikin malamin suka fita amma wasu suka ce to mu kuma abin da muka fahimta a kalmar faqa mu mu fasar da muke ba ta kura mu ku yi abin da aka yi yadda aka yi sana ba kwa ko ya neman yayi abin da yi sanda ba ka nan karaka biyu da ka samu a magarba kar karfa ba wacce ka rasa yayin ka fatiha da sura karatu a fili sai suka ci tumu abinda muka fahimta da lafazin da ya zo da faɗaɓu ba fa'atin mu ba ina nufin karamu a yi abin da nan ya yi yadda ya yi sanda ba a nan sai suka tumu abinda muka fahimta ko muka tashi fatiha da sura za ka ka yi abin da liman isan da bakka nan shi ne ka rami da waɗanda ba na suka ce to kun kuskure fahimta da wata hujja za ku ce mun kuskure suka ce ai ta kalmar da kuka rike fagabu kuka fasa da aramu to ba da wannan ba ke zuwa a qur'ani da hadisi suka ce to ku faɗo mu suka ce ai Allah ya ce fa idza qadaytum malaikatakum fadhkurullaha ko idan kun cika fa aikin hajji kuna nufin ramu aikin hajji ya ake ramu aikin hajji an gane ko aka ce kuma Allah ya ce faɗi za ku da ya fi fara fanta shiro fil ardi wata gomin fadlin lahi ko idan an cika fa sallah wacce ta juma'a ko ku wato a ban ƙasa to kuna so ku ce bala su sallar juna ta wadda ka so aka rawa. ana ji ko suka ce ai dai kalmar ce faɓaɓu ko biyar baitu duk da ita ce suka ce to ita na wannan faqabu din da kuka fassara da alamu fassarar ta a ciko sau da aka cikawa za suka ce to kai ma mu duk mu da tun da kun ce da baya da baya za a a yi abin da ke mai kisan da ba a nan to sai ya zama sandar da kan kuma sai ya kabbara haramar shi tunda da baya da baya ke ko tunda ya ce shi yanzu a farkon shi farkon da ya samu da neman duk da neman ya yi wani albaya ya ce wanda ya samu shi ba ita ce ta farko ba yanzu ne zai yi wata farkon to sai ya gama kuma sai ya kabbara haram tunda kabbara da ibe da ta farkon sallar dama dai aka yanci gani to muka kai wannan bayanin wani kuma kuke da shi ai a sallar magarba kan aka samu raka'a biyu ta ƙarshen fatiha za a koyi a ka an gama sai da ka don sabon karatu kuma saboda shi karatun iya dan wanda i a karatun firamare amma in karatun da ya nisa ko maliki yake zai ga yadda ake gwazzawa wannan malamin malikin ya faɗo wannan ya faɗo wannan ya rufe wannan wannan rufe a samu wanda ya fi ƙarfin hujja ko sai ka ɗauka to amma shi ma da yake akan wannan ba laifi ba matakin karatunsa ne ya jaza masa domin duk haka muka faru Allah muka je jami'ar Madina aka ɗauko mana buƙatun musulmi a kawo abin da malikiya ta ce a kawo mana abin da shafiya ta ce a kawo mana abin da hanafiya ta ce a kawo mana kaza ta ce to wanda ya fi ƙarfin hujja kaza saboda dalilin kaza kan da ban yi wannan ba muna jin duk wanda ya taɓa malikiya to kamar ya zagi annabi an gane ko haka karatun yake kana ƙara faɗi kana rage faɗi kana ƙara fahimta abubuwa eh, Allah ya samu da subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kana mu ta kowa da asbabara